wanda malamin mu zai gabatar a ramma gwari barasta da shi adam insha Allah mu zai fara saboda yanayin lokaci zan yi karin magana da malamin da ta faɗa da shi kuma da ma'azura الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ga Allah ta'ala da ya kaddara don masu wannan masallaci mai albarka ba don kawai ba sai don gabatar da lacca mai taken ramadan shaharul ƙur'an cewa watan ramadan wata ne na na wato wato wata ne na alƙur'ani yau muna litinin 21 ga watan uku ko kuma bar na fara da 18 ga watan 8 shekara ta 1443 hijiriya wanda ya daidai da 21 ga watan uku shekara ta 2022 miladiya to kamar yadda yan uwa suka ji maudu'in wannan lakta tamu maudu'i ne da zai nuna mana cewa lallai wata ramadan wata ne na alkur'ani sannan maudu'i ne da zai nuna mana yadda salas. magabata suke mu'amalantar wato alkur'ani a cikin watan ramadan sannan mawdu'i ne da zai gaya mana yadda ya kamata mu yi da alkur'ani yana da kyau kowane ɗan adam ya gane cewa akwai hikima a cikin halittar da Allah ta'ala ya masa amma Allah baraka wa ta'ala ya faɗa wa ma jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin mana hikima hikima ko dalili da yasa Allah maɗaukin sarki ya halicci ɗan adam shine kawai dan ɗan adam duniya ya ta ma Allah wannan shine abin da ya kawo mu nan kuma Allah ya kawo mu wannan duniya dan ya jarraba ga waye zai aiki mafi kyawu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wannan yasa Allah tabaaraka wa ta'ala yakan tuna ɗan adam yadda ya halicce shi mana da ba kada komai har Allah ya baka komai duk wannan yayi ma ne dan ka bauta masa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun mana Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifanku duk san komai ba Allah ya ba ku ji da gani da zuciyar da za ku yi tunani dan ku gode masa shi sa wani gurin yace Allahu allazi khalaqakum min du'fin ثم جعل من بعد قوة من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا معنى الله توقنا cikin rauni ya mayar da ku masu karfi daga baya zai mayar da ku masu rauni dan da karshe za ku mutu ne dan Allah ya duba ya ga cewa me dan adam ya zo ya aikata a gidan duniya yana da kyau mu fahimci ƙa'idar Allah ta'ala na cewa Allah tabaraka wa ta'ala don ‘yan adam da aka halice su domin su yi bauta su fahimci cewa akwai waɗansu abubuwa da Allah ya zaɓe su ya fifita su shi sa Allah yake da ƙa'idar wa rabbuka ya hulku ma sha'u ya ta Allah yana halittar abin da ya ga dama sannan a cikin abin da ya halitta ɗin kuma ya zaɓi wanda ya ga dama ya fifita shi misali yanzu a cikin mutane Allah yana zaɓar manzanni ko Allah ya tsafi min al-mala'ikati Ruslan, wa min nas a cikin manzanni a cikin mala'iku akwai manzanni irin su mala'ika jibril kamar yadda kuma a cikin mutane akwai manzanni da Allah ya zaba kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk mun kalla a komai Allah yana zabi a cikin littafai Allah sai ya zabi alqur'ani a cikin mutane sai Allah ya zabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mala'iku sai Allah ya zabi mala'ika jibril a cikin halittu ko garuruwa sai Allah ya zabi makka ya zabi madina aka zaga Allah yana zaɓar abubuwa dan ka me yasa dan a gaya ma falalar abu kaza da kimar abu kaza da darajar abu kaza dan ka ribace shi misali da ko hadisin Abdullahi dan Abbas ke cikin Bukhari yayi magana cewa duk wasu kwanaki da ka sani ba kwanakin da suka kai goma farko na Zulhijja goma farko na Zulhijja sune menene a sune al-ashhurul awail na Zulhijja muna gane ha wanda ya ga aka halatta mutum ya azumi guda nawa a ciki azumin kwanaki guda tara sai kuma arfa zababu ne shi sa malamai suke magana cewa in ana nufin yini ne to ba yinin da ya kai waɗannan amma kuma ana nufin dare ne ko ba daren da ya kai daren lailatul qadari kaga shi ma Allah ya zabe shi a cikin kwanaki ina batun mun gane to idan mun kalli wannan a takaice to me ya kamata dan adam yayi shine dan adam kullun ka ringa bin irin waɗannan abubuwa karibata abin da ya dace karibata duk abin da aka ce ma yana da falala to je ka shi duk abin da aka ce ma ga yadda ake yin sa je ka tuntuba ga yadda ake yin don ka samu domin Allah madauki sarki ya halicci mutuwa ne da rayuwa don ya darraba mu ya bai waye zai aiki mafi kyawu kai kuma yanzu ka riga an halicce ka kana rayuwa yanzu abin da kake gida shine mai mutuwa to idan ka mutu kuma daga lokacin da aka halice ka zuwa ranar da ka mutu nan gudun Allah zai auna ma kuma a cikin nan ne ake samun ranaku masu falala da abubuwa masu falala waɗanda ya kamata ka ribace su sanadi ya tabbatar kowa sun zai rasu kullum man aliya fan kullu shay'in halikun illa wajha kowa ya san wannan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wai wani yace mana albaqa'a taqallubu shams wa ghurubuha min haythu la abin da yake hana kowa ya dawoma a duniya shine rana ta fito ta gabas ta faɗi ta yamma wata ran ta fito ta gabas kafin ta faɗi ta yamma an kai ka lahira wata ran ta faɗi ta yamma kafin a kai kafin ta fito ta gabas to kuma an kai ka lahira to me ya kamata dan adam yayi ashe abin da ya kamace mu abin da ya kamata mu yi shine mu ribaci wannan dukkan wata falala da zamu ji ko ma wata iri ce matakar tana da madogara cikin nassin alqur'ani da nassin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle ya kamata mu ribace ta kar ka yadda ka bata lokaci domin dan wuta abin da zai fara nema a ranar alkiyama shine lokaci mutum yana shiga wuta abin da zai fara nema shine lokaci rabbir ji'un ya ubangiji dawo da ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'in barzakhun ila yawmi ba'th wani gurin Allah ya gaya mana cewa walau ruddu la'adu limanuhu anhu innahum lakadibun da za a mayar da mutum duniya a ƙara mai lokacin wato barnar da ya saba yi ita zai yi Allah ya ce ku sani su makareta ne to me ya kamata ne shine amfani da wannan lokacin lalle mu amfani da wannan lokacin dan me dan ya zanto cewa min gina rayuwa kyakkyawa shi sai inganta a cikin hadisin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa shi man ban manta ba hadisin abdullahi dan abbas yake cewa ne magbunun fiha kathirun minan nas as-sihhatu wal faraj ni'ima guda biyu mutane da yawa suna asarar wannan ni'imomi guda biyu wannan ni'ima ne guda biyu shine lafiya da kuma lokaci sai Allah ya baka lafiya sai ka kasa yin amfani da wannan lafiyar taka sai Allah ya baka lokaci sai ka kasa yin amfani da wannan lokacin naka tare da cewa wata rana za ka nemi lafiyar karasa wata rana za ka nemi rayuwar karasa Allah Ta ala ya samu dace to yayin uwa kamar yadda muka sani mawdu'in laktanmu shine Ramadan shahrul Qur'an iya daga cin abin da ya kamata mu duba mu ga cewa me ake nufi da alqur'ani idan an ce alqur'ani to me ake nufi da alqur'ani malamai irin su imamu suyufi irin su imamu suyuti irin su zarkashi a cikin littafin alburhan irin su imamu shaukani sun yi tarifin qur'ani da sauran malamai cewa in an ce ma alqur'ani ana nufin kitabul lahil munazzal shine littafi da Allah ya saukar ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga manzanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bi lafzihi wa ma'ana ma'ana littafi ne ga gararre ta fuskar lafazinsa da ma'anarsa ba wanda yake kera irin wannan lafazin sannan ba wanda ya sai kera irin wannan ma'anonin in ba Allah ba al-muta'abbadu bi tilawati sannan shi qur'ani bautata ma Allah ake da karanta shi in ka zo yanzu kana karanta shi lada za a ringa baka al ilaina bit tawatur al ilaina bit ma'ana qur'ani ya zo mana ne ta hanya ta tawaturi ba ta hanya ta ahad ba ta hanya ta tawaturi al-maktubu fil masahif sannan an rubuta shi a jikin takaddu min awwali suratul fatihati ila akhiri suratul nas ya fara da suratu fatihatul kitabi makkiyatun wa hiya sab'u ayat sannan karshen sa shine min aljannati wan nas muna gane ha to wannan shine littafi kuma shine a shine alqur'anin da ke hannunmu malamai suka ce abin da ake nufi da azumi kuma shine huwa ta'abbudu lillahi ta'ala shine bautatawa Allah ta'ala bil imsaki ta hanyar kamewa biniyatin da kuma niyyar samun lada daga mai za a kame shi ne anil akili wa shurbi ma'ana za a kame daga ci da sha wasa irin muftirat da kuma sauran abubuwan da suke karya azumi da haka sauran abubuwan da suke karya azumi ba iya ci da sha ne ke karya azumi ba ma'amala tsakanin mace da namiji yana karya azumi min tsoro ilfagiri daga fitowar alfijir na biyu har zuwa <coughs> faduwar rana <coughs> daga wasu mutane da kuma wasu ruɗa Mana a cikin mutane ba kowa ne ba yaro ba zai ba mace mai al'ada ba za ta yi ba mahaukaci ma ba zai ba kaga ba kowa ba ne zai yi kenan to idan mun kalli wannan ma'anar azumi ma'anar ƙur'ani gashi ma'anar azumi gashi to sai aka sai mana ramadan watan alƙur'ani kaga kenan shi idan ka kalli alƙur'ani a gurin malaman lokaci wannan za su ce ma alam ne ko mushtaqqun wasu ma ce ma daga daga fi'ilin da yake mahmud shine qara'a wasu kuma za su ce a'a ba wani mustaqqi bane haka suna ne na alqur'ani kamar yadda azumi wadansu malaman za su ga ma cewa azumi shine kamewa ma daga magana ko kamewa daga wani abu kowane iri ne ana kiran shi azumi misali ga maryam lokacin da ta zo da ɗa dama an ce mata idan an tambaye ta cewa ina ta samu ɗa bayan ba ta da miji da ta ita yau ba ta magana za da ce lokacin da maryam ta samu ɗa ba ta da miji mu ko mun cewa ba a samun ɗa masu bayar ta samu ɗa ba sai da miji ta haka sai idan mutane sun tambaye shi akan mun baki annabi isa ki ce musu inni nazartu rahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya kaga asuma anan shine kin yin magana haka suka tambaye ta ma kana kimra a sau'in wa ma kana ummuki baghiya mahaifiyarki ba karuwa ba mahaifinki ba baban ba mutumin banza ba amma mun ganke da da tun da kaga ba za ta magana ba a sharar ilahi sai ta nuna yaran mutane suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za mu magana da yaron da yake cikin tsimman haihuwa yau aka haife shi a cikin magana da shi daga nan yaro ya bude baki ce inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran jabbaran ne <laughs> kun yi baki biyu waɗansu ce a tiya waɗansu ce shakiya shakiya ko ma shakiya sun fi daidai to da haka ne abin da nake so na mu gane shine alaƙar ƙur'ani da watan ramadan mai alaƙar su alaƙar su ta farko shi ne, malamai na cewa an saukar da alƙur'ani jaman a haɗe zuwa baitul izza a cikin watan ramadan har wasu na cewa a cikin daren lailatul qadri ma'ana aka saukar da qur'ani gaba ɗaya zuwa ga baitul izza cikin ramadan daga nan kuma aka ringa saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon hawadis gwargwadon yadda abubuwa suke faruwa sai aka ringa saukar da alqur'ani muna gane wannan ita alaka ta farko shi sa Allah ke shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كان الله يتي شهر رمضان وتر رمضان شيني وان أكا سوكد القرآن أتنس سوكر ومنجما شيني saukar da shi a sama zuwa العزة kafin a ringa saukarwa da annabi ta salama shi a hankali hankali gwargwadon bukata bidiyo da cikin malamai suka ce ma shi kansa saukarwa a hankali a hankali shi ma a ramadan aka fara yi shi sa wani gurin yace an anzalnahu fi lailatin mubaraka wani gurin yace an anzalnahu fi Lailatin Kadir, Lailatin Kadir ya ne Lailatin mubaraka ma'ana mun saukar da alqur'ani a cikin wato dare mai albarka wani dare ne Shi ne dare na Lailatin Kadir. alaka ta biyu ta alqur'ani da azumi shi ne dukansu Allah madaukin sarki ya ba su dama su zo su ceci ma'abotansu mana ƙur'ani zai ceto zai ceci waɗanda suke karanta shi kamar yadda azumi zai ceto zai ceci waɗanda suke yin shi ya inganta hadisi cikin musnad na imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da alƙur'ani da azumi za su zo su nemi ceto a gurin Allah azumi zai ce ay rabb ya ubangiji mana'tuhu at-ta'ama wa shahawat bin nahari fashafi'ni fihi ya ubangiji na hana shi ya ci ya sha na hana shi bin sha'awarsa game da iyalinsa a rana na duk na hana shi wannan sai ce ya ubangiji ka ba ni cetonsa shi ma ƙur'ani zai zai ce ai rab zai ce ya ubangiji na hana shi bacci da daddare ya ubangiji ba ni cetonsa to sai Allah maɗaukin sarki ya ba wa kowa ceton abin da ya je nema to kagar ƙur'ani da azumi suna da alaƙa kamar yadda ƙur'ani zai ceci ma'abotansa haka kuma azumi ma zai ceci mai ma'abotansa don haka shi sa ba a san kauracewa alƙur'ani ya zan cewa kwata-kwata ba ka da alaƙa da alƙur'ani sai ta alfahari da rubutu a facebook da ta yadda jijiya ita ce wannan alaƙa amma ƙur'ani bai san ka ba a cikin dare kana karanta shi bai san ka ba a cikin rana kana aiki da shi ba ka da alaƙa da shi da kusa ko ta nesa yanzu wani ina jin rabar sai dai sauka tun wancan ramadan din ya dan daure a dukkan fe ya je sauka daya daga nan bai kara yi ba har yanzu za mu je yadda magabata suke mu'amalanta alqur'ani a cikin ramadan ko wajen ramadan a cikin wannan lakta ta mu idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi iya daga cikin abin da yake nuna alakar alqur'ani da azumi shine yana daga cikin aikin masu azumi duk wani mai azumi na daga cikin aikinsa shine karatun alkur'ani da ciyar da abinci za ga da azumi an fi dagewa da karatun ƙur'ani an fi dagewa da mai da ciyar da mutane abinci kowa yana da wannan ƙoƙarin kuma dama Allah ce innal ladina yatluna kitaballah wa kamu sala wa mara mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan lallai waɗanda suke karanta littafin Allah suke ciyar da dukiyarsu ba dare ba rana a fili da ɓoye suke tsaye da sallah waɗannan su suke neman yin kasuwanci da Allah irin kasuwancin da ba za a taɓa yin asara a ciki ba amma Allah ce liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli lalle Allah tabaraka ta'ala zai cika musu ladan su ya ƙara musu daga falalarsa masu mai masu karatun littafin Allah da kuma ciyar da dukiyarsu yanzu kai iya tunaninka sau nawa wato izu nawa kake karantawa kullum shin kana da alaka da alkur'ani ta kusa ko ta nesa mai alaka ka da alkur'ani musamman yaran mu yan boko za ga wani gani yake a boko wani cinyewa ne shi za ga yaro ba shi da makarantar da yake zuwa koya mai juzuwa amma bai da makarantar da yake zuwa yana koyon suratul juma'a bayan da yake zuwa ya karanta suratul ahqaf ma'ana amma za gan shi da James Hadley Chase ko gan shi da wani How Europe Under Developed Africa ko gan shi da wani concubine ko gan shi da wani ɗan karami haka Silvon Zainab Alkali da alaba haka ba ne? ko gan shi da undesirable element bayan kuma shine undesirable element ya eh mana duk wanda bai iya karatun Al-Qur'ani ba is an undesirable element duk wanda bai iya karatun qur'ani ba mai nan ka iya turanci turanci ma wanda bai je makarantar boko ba suna iya turanci na san mutane da yawa ba taɓa yin boko ba kuma sun iya turanci dan gane ba zuwa makarantar boko ba su iya turanci kuma turanci ba wani abu ne yare ne Allah ta inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir ko Allah ya ba mu yare ne dan mu fahimci juna amma sai gone na alfahari da turanci mana gane ha wani gani yake yin turanci kamar ya iya abubuwa da yawa Allah ta'ala ya tsare mu azumi da alkur'ani suna da alaka dan kowanne yana jan ma'abocinsa zuwa ga tsoron Allah bayan Allah tabaraka wa ta'ala ce suratul bakarati madaniyatun wahaya mi'atani wa khamsun wa samanuna aya yace bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى lilmuttaqin Wanda littafin babu kokonto babu shakka game da shi amma littafin shiriya ne ga suwa masu jin tsoron Allah ashe alqur'ani shiriya ne ga duk wanda yake jin tsoron Allah kaga ƙur'ani zai kai mutum zuwa ga me zuwa ga tsoron Allah to haka azumi ma in dai kai shi da ya kamata zai kai ka zuwa ga tsoron Allah ya ayyuhan ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kaga Allah ya ce mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta waɗanda suka zo kafin ku azumi don ku mai don ku samu jin tsoron Allah shi kuma jin tsoron Allah idan an same shi ɗan adam ya gama yin nasara jin tsoron Allah ne jin tsoron Allah suka ce shi ne kawai imtisalul awamiri wa kinabun nawahi mana duk abin da Allah ya ce ma ka yi za ka yi duk abin da Allah ya hana ka za ka hannu kana jin tsoron ka saba ma Allah wannan ne tsoron Allah shi kuma in kana da wannan ba za ka wahala a duniya da lagara ba in kana neman shirya tsoron Allah zai kai ka zuwa ga tsoron Allah in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadl azim ma'ana in dai kuna jin tsoron Allah Allah zai ba ku rajiyar da za ku mamace tsakanin gaskiya da ƙarya in kana neman mafita ba abin da zai baka mafita irin tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna allaha baligu amrihi kad ja'ala allahu li shay'in qadara in kana neman fita daga cikin kunci ka koma sauki to ka ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya sanya masa sauki a cikin rayuwarsa sannan iya daga cikin abin da ya sa gari zai zauna a cikin yalwa da jin daɗi shine a samu mai tsoron Allah walau anna ahlul qura amanu wattaqu لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون da mutanen gari za su imanin tsoron Allah da mun ba su albarkatai na sama da na ƙasa amma sai dai sun ƙaryata shi sama kama su da abin da suke suna aikatawa akwai wata kisa da ake faɗa ta inda Allah yake mutum abu saboda tsoron Allah amma sai dai malamai malaman hadisi na ta kisa ce da bata tabbata ba kamar yadda Muhammad ibn Ahmad Zubjan ya faɗa a cikin littafin sana al-mashhur min ad-da'if wa ma yughni an littafi ne da zai kama da'ifat hadisi kaza da'ifi ne amma ga ingantacce a maimakon sa shine al-mashhur min ad-da'if wa ma yughni an to an kawo ta kissa a zamanin Annabi Musa abin da ya faru a zamanin Annabi Musa wani bawan Allah ne ya zanto cewa yana saba ma Allah a dalilin sai aka dene wa jama'a ruwa a dalilinsa sai aka dene wa jama'a ruwa muna gane ha to sai annan musa ya fito da mutanansa dan su samu to sai zanto cewa a aka ki musu ruwa annan musa ya ɗebo jama'arsa suka taho don su yi roƙon ruwa sai allah ya yi wa annan musa wahayi ya ce da annan musa a ka sani wannan ruwan ba zai yi ba sai kun fito ba ku samu wannan ruwan ba sai kun fito da wani mai wanda ya shekara arba'in yana saba min daga cikinku. Annan Musa ya dawo cikin jama'a sai ya ce duk wanda ya san shi ne mai saba ma Allah lalle lalle ya fito wannan mutumin da ya ga kowa bai fito ba sai san da shi yake kuma shi baya so ya fito don kar ya zanto cewa wato ya tozarta a gaban mutane cewa shi ne yake yin laifin da aka daina mutane ruwa da haka sai shiga cikin maya sai ce ya ubangiji ina roƙonka ka rufa min asiri a lokacin da nake saba ma ya ubangiji yanzu na zo gurin ka ina mai tsoron ka ka rufa mun asiri da haka annan musa kawai sai ga ruwa ya fito ruwa ya zubo kawai ana ta ruwa ana ta ruwa sai annan musa ya koma yi magana da allah ya ce ya ubangiji ai ka ce ba za ka yi ruwa ba sai mun fito da wannan mutumin da ya yi shekara arba'in yana saba ma muna gane ha da haka ya ubangiji wane ne wannan bawan allah sai Allah tabaraka wa ta'ala yace ai lokacin da yake saba min na rufa masa asiri to balle kuma yanzu da yazo guri na yana mai jin tsoro na kaga wannan ne ya kamata in rufa mai asiri Mana in kana jin tsoron Allah sai Allah ya rufa ma asiri a cikin waɗansu ma da kake mutane su kasa ganewa da kai sai Allah tabaraka wata ala kuma ya yafe ma kuma ya inganta a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ranar alkiyama Allah zai kira bawa ya ce kayi kaza ya ce Allah na yi kayi kaza na yi kayi kaza na yi kayi kaza na yi har ma ya tambaya Allah cewa ya Ubangiji ai ban ga wasu manya-manyan laifuka na ba sai Allah ya ce kamar yadda na rufa ma asiri a duniya to na rufa ma asiri a lahira ma ka tafi aljanna kaga jin tsoron Allah shi sa ya zanto cewa azumi da alkur'ani suna baka tarbiyya ne na jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shi sa in kira mutum da alkur'ani bai da tsoron Allah ko ga mutum da alkur'ani bai da nutsuwa bayan abin da ya kamata to baya karanta qur'anin cikin dare sannan baya aiki da alkur'anin da rana Allah ta'ala ya tsare ni iya daga cikin alaka ta alkur'ani da da da, da azmi shine qur'ani kullun yana umartar mu da mu ciyar da dukiyar mu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yanzu nan da ja mana aya wa anfaqu mimma razaqnakum to kaga shi kuma a annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa kyauta amma lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kyauta shine yaushe a cikin ramadan Don ana cewa a ramadan annabi sallama yana yin kyauta kai ka ce iska ce ta guguwa kafin iska guguwa ba inda ba ta kai sako haka manzan Allah yake yin kyauta kyauta hali ne na karamci amma a ramadan an fi yin kyauta kana da wadata abokanka ba su da wadata ɗan uwanka ba su da wadata almajiranka ba su da wadata samu daga abin da ya ba su duk yi musu kyauta saboda akwai hadisi a cikin al-mu'jamul kabir na imamu tabarani cewa kyauta tana yin abu biyu tana cire kiyayya duk mutumin da yake ma kyauta za ka so shi sannan tana sa kauna duk mutumin da ke baka kyauta za ka so shi shi sa ka ƴan mata suka yi ƴan maza wayo wai alama kana son budurwa shine ka ringa bata wani abu da Allah ba haka ba kuma gaskiya ne in kana son ta kadan ringa bata wani abu muna gane ga azumi ya zo akwai akwai Ramadan basket ko akwai Ramadan basket kuma daga sai sallah basket amma ba na ce ya halatta bane ko ba na ce addini bane amma dai na san ana ana cewa ana yi ko ba haka bane Allah ta'ala ya sa mu dace sannan da Qur'ani da azumi suna koya dan adam wata wata wato wata ɗabi'a mai kyau da annabi sallama yake cewa ba wata kyauta da Allah zai ba wa mutum ta alkhairi sama da Allah ya ba wa ɗan adam haƙuri ba wanda zai iya haddace alƙur'ani sai mai haƙuri ba wanda zai iya rike tilawan alƙur'ani sai mai haƙuri muna gane ha ba wanda zai iya zama maye tilawa ta izu biyar kawai sai idan mutum yana da juriya yana da haƙuri amma kana yin izu ɗaya sai ka ji ka gaji kana yin izubi sai gaji ka gaji amma da labari ne a majalisa kuma sai kai awa biyar kana yi to wannan tafi wannan yana da cikin alaka alkur'ani da azumi shine koyar da hakuri muna gane ha koyar da hakuri sannan iya daga cikin ɗabi'a ta alkur'ani wato alaka alkur'ani da azumi shine ma'ana kowannen su yana bawa ɗan adam lada mai yawa misali mun na karanta ayar innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur kaga inda kana tayar da dukiya daga kasuwanci kake so mai riba tare da Allah muna gane ha sannan ya inganta cewa idan mutum yayi azumi guda daya Allah zai nesantar da fuskarsa daga wutar jahannama tafiyar shekara 70 azumi kwaya daya kaga ladan sai yana da yawa ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi yace kullu amal ibn adam lahu illa siyam salim al-hilali da da aliyu hassan aliyu abdul hamid almajiran albani da suka rubuta littafin sifatu saumin nabi a cikin cewa abinda wannan hadisin da yace kullu amal kullu amal ibn adam lahu illa siyam ai abin da ake nufi kullu amal ibn adam lahu ajrun ma'dud illa siyam dukkan wani aiki na dan adam yana da lada kididdigagge da zace in kai kaza za a ba kaza in kai kaza za a ba kaza amma banda mai banda azumi fa innahu li wa ana ajzi bihi sanin ladan da za a ba mai ilimi mai azumi Allah yake yana wajena kuma ni ne zan saka kowa da shi muna gane ha to wajen bayar da lada mai yawa da ƙur'ani da azumi suna da alaƙa da ƙur'ani da azumi suna da alaƙa kila a cikin alaƙa su abinda zan tsaya don matsa gaba shine ƙur'ani da azumi suna da alaƙa da kiyamun laili dukansu alaƙa su ce wannan ba inda kiyamun laili take da falala irin cikin ramadan ko ba inda kiyamun laili take da falala irin su ashirul awakhir na ramadan muna gane shi sa ma aka ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayuwar ramadan yana mai imani yana mai sa lada wato rai da lada a gurin Allah to za a gafarta masa duka zunuban da ya gabatar kuma makalla hadisin Huzaifa Sulaimani mana hadisin da ke cikin Bukhari ai wata rana annabi ya musalla tahajjudi ya bude bakara yace da ya ga ya ci gaba da bakara ya ce ina jin yi aya ɗari zai tsaya ya ga annabi ya share bakara ya shiga suratun nisa ya ɗauka an je ƙarshen suratun nisa za a gama ana gama sai aka dawo ali imran manzo Allah ya karanta suratul bakara da suratul nisa da suratul ali imran bari mu ajere suratul bakara suratul ali imran da suratul nisa wannan fa izu goma da rabi kenan domin izin la yi hibbin lahul jihar bisu'i izu ne na sha ɗaya in daga sama to rabin rabinsa yana ciki domin suratul ma'ida rabin izu za ka yi sai ka je kan izu shi ne ina jin izin watulu alaihim ko na ba abu na yi adama bil haƙƙi karraba ƙurbanan to kaga izu goma annabi sallama ya yi da a raka ɗaya izu goma da rabi wannan yana ma alaka ƙurani da kuma ramadan alaƙar ƙur'ani da ramadan a ƙur'ani ana son ka dage da ƙiyamun laili ka dage da ƙiyamun laili to waɗannan abubuwa guda takwas ko bakwai sun nuna mana irin alaƙar da ƙur'ani yake da shi da kuma watan ramadan Mana suna da alaƙa to abin muke so mu ji shi ne. Lallai ramadan ya zama watan alƙur'ani ya zama watan alƙur'ani saboda ayoyin da na karanta a baya irin su shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas irin su inna anzalnahu fi lailatin mubaraka irin su inna anzalnahu fi lailatul qadr to ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam aisha take cewa hadisin bukhari take cewa mala'ika jibrilu ya kasance yakan zo su ringa mu'araba ta alqur'ani shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ramadan muna gane ha malaika Jibril kullum sai ya zo gurin annabi sun yi mudarasa alqur'ani kullum sai sun zo sun yi mudarasa alqur'ani shi sa malamai suke ji kamar yana mutu a gaba malamai suka ce a watan ramadan ne aka fi son ka ringa zuwa gurin wanda ya fi ka itikanin qur'ani dan ku ringa darasin qur'ani kuna karar da juna shi sa karoto sufyanu sauri sufyanu sauri karini ne na imam malik karini ne na imam malik wanda shi sufyanu sauri sai ringa cewa idan ramadan ya zo sai ringa cewa inna ma huwa ita'amu ta'am wa qira'atul qur'an mana abinda aiki guda biyu da fi lada a cikin ramadan ne ka ciyar da mutane abinci sannan kuma ka dage da karatun qur'ani mana sufyanu sauri wannan aikin kawai yake in ramadan ya zo ciyar da mutane abinci da kuma karatun alqur'ani amma yanzu mu dukan abin da muke yi duk abinda muka samu kawai gidanmu za mu tafi da shi Ka san mutanen yanzu abin da ya sa ba sa samun wadata marowata ne duk wanda ya gida bature ya koya mai sai ya je wani dining table ya sa kujeru guda hudu wai da shi da matarsa da yayansu guda biyu kacal kagon na ayyar yan boko ne za ka yi samun gida da suke da 'ya'ya sha biyar kaga wanda ya kuɗi yake tallafa gidan shine na tara ko na sha biyar din to ka haifi ukun farko kaga duk talaka ka haifa sai ku ci gaba da cin kwakwa dala ba haka ba ka kai wa kanka saddu kenan saboda me duk wani wanda ka sani tun yana cikin an rubuta mai rayuwarsa an rubuta mai ajalinsa an rubuta masa aikinsa an rubuta masa shi dan wuta ne ko dan aljanna an rubuta mai arzikinsa amma sai ga yan boko suna suna cewa a ah, kafiya ya uku to kafiya ya uku da talakawa Allah ya kaddara wanda zai kudin shine na sha daya kaga ta darar da yawa ko ba da yawa ba kadarar da yawa to mutane sun zama rota duk wanda ya gida sai ya dan yi ɗinsa daga shi sai matar sa ya biyu kaga ya kansa rowa domin ɗansa na bakwai ne zai yi kuɗin amma saboda bala'in rowa har kansa yawa bai bari na bakwai ya zo duniya ba sannan da duk unguwar da ka je za ka samu gurin da ake cin abinci manyan mutane suna fito da abinci suna ci haka ne ko ba haka ba to hikimar wannan kamar yadda manya suke gaya mana a nan za a gano wani bai yi ba sai a kowa ya je zuba a masaki ya kai masa sannan a nan wani zai bashi shinkafa wani zai bashi masara wani zai bashi dubu ɗaya wani zai bashi ɗari biyar shi sa iyayen da in suka je kasuwa ba su samu na halali ba sai su dawo gida saboda sun san akwai yan uwan da za su sirba musu asiri kuma da duk gida sai kaga ana yin ko kosai ko koko ko kunu ana bawa mutane amma yanzu an daina da almajiran da saboda wadata an suka zo gidanka ka ba su tuwo za su karɓa tun da suna ganin mutuncinka amma suna fitowa wadda za su juye shi wani ma a zauren su zai juye ma amma yanzu na tuwon ma suke nema a cikin rasa tun da sun zo lokacin rowa duk lokacin da ka ba Allah da kansa yake cewa an fik unfik alai ka ciyar da dukiyarka ga mutane ni kuma sai in ciyar da kai don Allah da wanda yake ciyar da mutane da mutanen da kai kake ciyar da su da kai da Allah zai ciyar da kai waje fo da amma mala sai talauci ya dame mu bari ba ku wata kisa da ta fara kaina wata rana ina da kuɗi bisu dubu ashirin ba sai wani bawan Allah iya cikin damuwa sai ce mun ba shi dubu goma wadda zuciya ta ce a an ka ba shi dubu goma ai za su kare kawai sai ne ta maza na ce kawo akawun nan ba sai na tura mai dubu goma sai kira ne ce Allah ya ba da ikon biya sai na ce Allah ya riga ya baka ikon biya don na fi ma kawai na ci gaba da sallah da da hira a cikin gida karfe ɗaya sai na ga wata waya ta wani bawan Allah a tajiri ya ce da Allah yana so ya ganda karfe ɗaya na ce karfe ɗaya gaskiya ban da lokaci ya ce don Allah karfe hudu na ce wannan na da lokaci shi kuma abin da ya faru wani abu ya faru da shi ya kasa yadda da kaddara na zo sai ni kuma a satin sai ne hudu ba akan yadda da kaddara ina gama yin hudu nan sai ji cewa ya nutsu yanzu ya yadda da kaddara ba damuwa shi sa yake so ya saka mu da na je ɗebo kayan arziki ya bani sannan ya ɗauko naira dubu ɗari kuma sai bani kaga man ja abil hasanati falahu ashru amsaliha to matsalar mu marota ne wannan a ranar bai fi awon ni kaɗan ba wala dubu ɗarin da yake sababbi ne har yanzu akwai kasan ba ne akwai son sabon kuɗi ba haka bane in ka ba ne rafa dubu ɗari sai ya ware sababbin ya ajiye sa gefe sannan sai kashe tsofaffin to kuma ga anniba fulatani ne kaga nima dole ta ba al'ada ko ba ka ba Allah ya samu dace mun zo zamanin rowa wanda kuma a cikin ramadan ake son ka dage da ciyar da dukiyarka sahabbai ba sa yadda wai mutum ya ce talaka ne shi ba zai ciyar da dukiyarsa ba sahabbai ba sa haka mu ne muke hakan an ce za a sai inji a masallaci sai mu kalli mai wata katuwar kamri mu ce shi zai siya a'a su sahabbai mai dubu ɗaya zai kawo mai ɗari biyar zai kawo don diran da aka kunna wannan injin a ringa kai musu lada lahira wata rana waɗansu bayan Allah suna gina wani masallaci masallacin zai ci kamar miliyan hamsin kawai wani bayan Allah zai samu kuɗinsa naira dubu takwas miliyan hamsin ko sama da haka ya kawo dubu takwas ya ce ga gudun motsa wannan dubu takwas sai ta burge mutanen me za mu siya dubu takwas da zai tasiri a wannan gurin amma me burgewar a ciki wannan bawan Allah bai yadda abin alkhairi babu babu rabansa ciki ba ko su minti biyu aka sai ya shiga to amma mu sai rowa yanzu masallacin nan da za a ce ana neman dubu hamsin a duk taron mu nan ba za mu iya hada ba wallahi ba za mu iya dubu hada dubu hamsin yanzu ba da za a ce akwai problem na dubu hamsin mu cikin masallacin nan ba hada ba za mu iya ba ba dan babu ba sai dan babu zuciyar magidandan ciki kowanne a mai haihuwa gani a ce matar tana buƙatar dubu ɗari da hamsin a asibiti kafin a sallamo to wallahi ya biya talaba haka ba amma masallaci ne dubu hamsin mu duka ba za mu iya ba amma shi kaɗai matarsa saboda tana mora masa to wannan zai iya biya ba haka ba ne? na kusan na ina lakka ina ba da misali wata rana na taɓa akwai wani masallaci na karanta riyadu salihin a masallacin na karanta ah, ah, kitabu tauhid da umjatul ahkam da littafin wasiqatul ikhwan da sifatu sala duka a masallacin abujan ne can unguwanmu sai zanto cewa wani dattijo a gurin sai ya samu ciwon ido sai zo masallacin makka ina ga muku yanzu zai kamar shekara sha biyar da ya zo masallacin makka in ban manta ba sai aka rubuta mai talatin da biyar a lokacin satin farko na ce a hada aka ki hadawa masallacin sai an cika shi an cika haraba amma ka ta hada dubu talatin da biyar ta wata rana ce na san yadda za a tara kuɗin nan ka san ka biyo mutane ta lalama ba su ba sai ka biyo kuma tabba ta lalama ba ina zuwa sai muna gama karatu ne sallah a gama na ce ina da sanarwa mai muhimmanci wannan karatun daga yau na daina a nemo ne su gaba aka ce saboda menene saboda bai da wani amfani yau sati uku ina cewa a tara wancan mutumin naira dubu talatin da biyar je makka a mai maganin da zai sami idansa an kasa to duk ayin da hadisan da ma karanta fa na taimako in dai ba za a ɗabba su to na daina wallahi nan take sai da aka tara saba'in da wani abu to ha gayar ruwa ce ta labarwa ba ce Allah ta Allah ya tsare mu kamar na faɗa cewa kullum a ramadan mala'ika jibril yana zuwa gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna darasi a cikin alkur'ani malamai suka ce akwai abin lura cikin wancan hadisin abu na farko ana son yin mudarasa ta alkur'ani tsakanin wane da wane domin ka ringa karatun ƙur'ani da abokan karatunka ya fi sa ka rike karatu akwai guraren da yanzu ina zuwa zan gane na bata anan amma malam wane shine ya tuna mu muna gane ha kuma shi sa haddin ƙur'ani da allo take da mahimmanci hatta ayar da ta fi ta kan ciwon ka ayan ciwo a allo ko ta biyo ta kan ciwo sai ka gane wannan ayar kana karatu za a gani abu na biyu an so mutum a goman ƙarshe ya fi dagewa da karatun a wato mutum ya fi dagewa ana son mutum ya yawaita karatun alƙur'ani sannan an so ya zama a goman ƙarshe sannan an so darar ne lailatul qadr ka raya shi da karatun alqur'ani dala muna gane ha yayin kuwa qur'ani yana da falala wajen karanta shi musamman a cikin ramadan qur'ani yana da falala wajen karanta shi musamman a cikin ramadan bani mu karanta hadisin muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi ku karanta al-qur'ani ranar alkiyama ƙur'ani zai zo ya ceci ma'abotansa dan Allah yanzu kai a ce baka da alaka da Alƙur'ani kai ba ma'abocin ba bane ko kai ba ma'abocin ba bane yanzu mata nan da yawan sun ba za su je su haddace qur'ani ko su karanta shi ba amma waka fim din Hausa ba wacce ba su iya ba dala ba ka ba sun yi waka wasa kala kala sai su gaya ma sai su kasa gaya ma al al-mubashshiruna bil janna amma sai su gaya ma duk mawakan Hausa da muke da su dukkan su wannan yaran yan fim da suke lalata tarbiyyar mutane sun yi waƙar su a yi faɗar soyayya a waƙa amma an je zaman aure kuma wata uku wata biyar an fito ba soyayya mutanen da suke koya zaman mutane zaman aure su ba sa zaman aure wannan anya gaskiya ne Allah ta'ala ya tsare mu a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin tirmidhi yace man a harfan min Lahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha duk wanda ya karanta alharafi ɗaya na Alƙur'ani. to yana da kyakkyawan lada guda kuma za a ninka mai sau goma yace ba fana na ce muku alif lam mim harfi ba ne. a'a lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun yanda zan ce alif lam mim da kyakkyawan aiki guda nawa go talatin. da zan karanta fatiha da zan karanta bakara in hada da ali imran da suratul nisa da harafi ɗaya sai an bani kyakkyawan aiki guda goma dan Allah lada zan samu to musamman kuma a cikin ramadan shi yasa inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mastama qaumun fi baitin min buyutillah bayan da za a mutane su a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakin Allah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna suna karatun littafin Allah suna yin tintintini da darasi a cikin ta to sai abuwa kamar haka sun same su na farko za a saukan musu da nutsuwa na biyu rahama za ta lullube su na uku mala'iku kuma za su kewaye sannan Allah zai ringa ambatar su a gurin waɗanda suke tare da shi fil mala'il ala Allah zai ringa ambata waɗannan mutanen yanzu kai ya za ka tsaya Allah baya ambatar ka kuma dama ya ce fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ya ƴan uwa gabar da zamu shiga yanzu ita ce gabar yaya magabata suke mu'amalanta alƙur'ani yaya magabata suke mu'amalanta a cikin ramadan kai sai ka gwada ka ja ah, kake yi ko ba kake yi ba ibn rajab alhambali wanda ya mutu a shekara ta ɗari da sittin 864 yake cewa kana salafu magabatanmu sun kasance yatluna ƙur'ani suna karanta ƙur'ani fi shahari ramadan fi salah suna yawan karanta alkur'ani a watan ramadana a sallah wa gairiha da ma wani wato wani sallah ma'ana magabatan mu sukan dage da karatun qur'ani a watan ramadan a cikin sallah da kuma wajen sallah shin idan ramadan ya zo dan uwana kana dagewa da karanta alkur'ani a sallah da wajen sallah izu nawa ke karantawa a sallah kana karanta akalla izu biyu a sallah cikin dare lalle in baka yi to wannan ramadan din ka yi shi za a ga alkhairi mai yawa katada ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri wanda ya mutu a shekara ta ɗari da sha bakwai aka ce to shi wannan katada ɗin ya kasance kana ya cimul ƙur'ana fi kulli sab'i layalin marra duk kwana bakwai sai ya sauka katada duk kwana bakwai duk kwana bakwai katada zai sauka wannan kwana bakwai ba a ramadan ba a rayuwarsa ta yau da gobe duk sati yana sauka nan Allah kai kana yin sauka a sati kana yi a wata to da ku ji fa'ida ja'a ramadan idan ramadan ya zo kuma khatama fi kulli salati layalin marra duk kwana uku yana yi mai sauka daya mana kullum sai ya karanta izu 20 in dai ramadan ya shigo kwana uku sauka daya wannan yana nuna ma cewa yana yin sauka nawa goma a watan ramadan sannan ya ce fa'ida ja al'ashiru idan kuma goman ƙarshe ya zo khatama mafi kulli lailatin marra sannan jijjare zai sauka na zai sauka ɗaya jijjare yanzu a shekara abin da kata da yake karantawa yana karanta ƙur'ani su hamsin da biyu su hamsin da biyu kuma ka haɗa shi da waɗancan goma sittin da biyu ka haɗa shi da wannan goman ta ƙarshe so saba'in da biyu a shekara yana yin sauka saba'in da biyu don Allah sauka ne wuce a shekara amma na magana sai ka ce Allah ya ba mu albarkacinsu a ah, kana nema albarkacinsu ba ka aiki irin nasu mana kun jadda magabatanmu suke da alkur'ani Allah ya sa za mu ɗauki ɗamara mu ci gaba a wannan watan wannan magana tana cikin alhiliya da kuma littafin ibn rajab na lata'iful ma'arif idan mun kalli na naka'i wanda ya mutu a shekara ta 96 muna gane ha to yana yin sauka da yawa a cikin goman ƙarshe sannan kuma a cikin ramadan in goman ƙarshe ta zo kuma duk kwana uku yana yin sauka guda ɗaya shi a goman ƙarshe su uku yake sautiya rabi ibn sulaiman yake cewa كان محمد ابن إدريس ومحمد ابن إدريس إمام الشافعي إمام الشافعي وانده دي متى شكرا شي كما تدري هدو يا كسن كسانشي واتو a رمضان ينا ينسو yin إمام الشافعي كل shafi ينا ينسو yake yi sannan kuma duka wannan sauka 60 din yana yin ta ne yana yin sallah a cikin sallah yake karantawa imamu shafi'i a ramadan kawai yana yin sauka sittin mu je kurin malik ibn anas Allah ya kara masa yadda ibn abdulhakam yake cewa idan ramadan ya zo imam malik baya yin karatun hadisi ko karatun ilimi baya yin karatun hadisi ya ajiye hadisi ya ajiye duk wani wani darasi na ilimi abinda maliku yake yi shine karatun alkur'ani kuma yana kalla yake yi tare da cewa ya haddace yana kalla yake yi mana ya samu ladan karatu sannan ya samu ladan kallo lalaka makana yin wannan a ramadan abdurrazak yake cewa sufiyanu sauri wanda ya mutu a shekara ta ɗari 161 yace iza dakala ramadan taraka jami'al ibada ramadan na zuwa duk wani abu da yake ibada ne imamu a imamu a sufiyanu sauri ya tambashi wa akbala ala tilawatil qur'an kawai sai ci gaba abin da yake sai tilawan qur'ani ya ta karatun ƙur'ani ya ta karatun qur'ani kaga salaf suna nuna mana yadda suke rukun alƙur'ani muna gane ha Aisha Allah ya kara mata yadda matar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta kasance kullum gari na wayewa za ta yi karatun ƙur'anin ta in rana ta ɗaga kuma sai da je ta kwanta bayan sallah azhar ta lula to ya yayin uwa wannan sune magabata a takeice ba zan dauko kowa da kowa ba amma na ɗaka wannan ne a matsayin mai sample don mu ga yadda suke ta'ammuli da alƙur'ani a cikin ramadan sannan Allah kai sauka na kuke a cikin ramadan nan da a ce Allah zai tona kowa asiri a nan wallahi da an sha mamaki wani tilabansa da karatun ƙur'ani tun wancan ramadan ɗin muna gane ha dan uwa ka dage da karatun Qur'ani dan karka zama daga cikin waɗanda suke kauracewa al'kur'ani dan annabi zai kai karar wanda suka kauracewa alqur'ani wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sirri wannan alqur'ani a matsayin abin kauracewa malamai suka ce yana daga cikin kauracewa al'kur'ani shine rashin damuwa da ka kaga mutum bai damu da alqur'ani ba bai damu da ahalin al'kur'ani ba bayan su ne suka kowa kima suka kowa daraja dan Allah mutumin da yake dauke da maganar Allah tunda Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fajirhu hatta yasma' kalam Allah na Allah mutumin da yake dauke da maganar Allah zai yi daidai da wanda ba ake dauka ba ai alamar kana da imani a kana son Kur'ani, kana damuwa da alqur'ani kana girma mutane dan alqur'ani muna gane duk wanda aka ce ma wannan mahaddaci ne na alqur'ani ka girma shi ka mutunta shi ka darasta shi amma ɗan za kullum so suke sai sun ci mutuncin darajar mutanen da suke da alƙur'ani mutanen da suke wa alƙur'ani hidima yanzu kwanan wani malami wata magana ko aka ringa samun waɗansu iskan gari suna zagin shi amma mamaki har a samu waɗansu ma daga cikin jami'an gwamnati wai sun fito suna faɗan magana sai na alfai faɗi magana ya gaya ammar ya ce ammar la ta hazan ala duniya kada ka damu da duniya kada ka yi bakin ciki don baka samu duniya ba fa inna duniya domin ita duniya da kake ganinta lissitta ke ashiya abubuwa shida ne a cikin duniya ma'akulun mashrubun malbusun mashmumun markubun da mankuhun wannan su ne abubuwa guda shida yana na a cikin tafsirin kurtubi a daidai wannan eh, ilimin annamar hayatun duniya a cikin suratul hadid wannan su ne abubuwa guda shida na farko da ci abinda za ka ci ba shi ba ne? me a cikin abinda za ka ci na bi shi ne abinda za ka sha dabbobi ma suna ci suna sha mai abin burgewa ciki don ka ci dabba ya ci ka sha dabba ta sha sai tufafi sai na halitta mafi tsadar tufafi dai shi ne divaji wanda alhariri ne to tsutsa ce ta saka shi tifar da tifi kowace tsada tsutsa ce ta saka ta sai mashmumin ba shi ne turare ba miski shi kuma jinin wani kwaro ne ko bera muna gani ha sai mai makulun mashrubun malbusun sai mashmumun daga na sai markubin abin hawa doki ne sai na lece anan nan ake kashe mazaje na gargaru za su hausu je yaki a kashe su daga nan sai ce kohun sai aure ya ce shi kuma aure jin daɗin tafa wurin fitsari ne da wajen fitsari mai a ciki ya ce mace tana ƙawata fuskar ka ne ta ja ka zuwa ga gurin da yake da muni a tare da ita haka sai na ya faɗa to me wani laifi a nan gurin dan mutum ya faɗi ilimi dana mai laifi a nan ko a samu ta iskar yarinya saboda tana wani zage-zage ta tana tarbiya ba ta wannan zagin ba dai dai Allah ya sa ta tuba to afa Allahu amma salaf wa man adafa yantakimu Allahu min wallahu azizun zuntakab amma za ka samu wanda daga cikin jami'an gwamnati kila ko dan gwamnatin ba ta shiri da malam ne ko kuma shine baya shiri da malam wallahu alam wai yarinyar ta yi kuskure shi yayi kuskure wanda ya haikaito magana sai na ya yayi kuskure wacce kuma ta zo ta yi zage-zage ita ma ta yi kuskure kuma dole a cikin sa a sami ya kuskure ɗaya wanda kaga malam bai kuskure ba malam bai kuskure ba abin da ya faɗa ilimi ne yana cikin tafsirin kurtubi in baka sani ba mu ɗauko mu buɗa mu karanta ma mu wa bayani amma dan baka sani ba ba za ka zo ka ce kuma kuskure ba ne baka sani ba ne baka taɓa karanta ba baka san a inda magana take ba an karanta an gaya ma na muna gane ha sai na ali ya faɗa ka san ku sayyidina ali yana san Allah Allah yana san shi dan annabi sallama yace la u'tiyanna rayata gadan sai ce me rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasula mutumin da ke san Allah Allah da manzon Allah suke san shi ma yake san shi to shi faɗi wannan maganar in baka sani ba sai mu sa ɗalibai su da da da aljami'u li ahkamil qur'an su buɗa ma a cikin suratul hadid ai ma bayani dalla dalla ka gane in kuma kace za ka amfani ne da matsayi na gwamnati ai matsayin gwamnati yana tasiri ne idan gwamnatin tana da gaskiya in gwamnatin ba ta da gaskiya an wa shirya muke mu mutuma a shirya muke mu mutuma ba ma daure ba ake in siyasa ma suke juriya ake daure su kwanan nan ba an Abdul Majid dan mulki kumanda ba kaji yayi nadama ne balle wanda ya karanta maganar sayyidina ali dan an kai shi kurkuku kuma wace nadama zai yi Allah ta'ala ya sa mu dace iya daga cikin cewa alkur'ani kin yin tadabburinsa iya daga cikin cewa alkur'ani kin aiki da shi shi sa malamai suka ce qur'ani yana da haƙƙi huɗa kan dukkan wani musulmi na farko imani da shi na biyu iya karatunsa na uku sanin ma'anarsa na hudu kai aiki da shi in kai wannan guda hudun shine manzo Allah sallama ba zai kai ka gurin Allah ba amma in dai baka yi baka yi waɗannan abubuwan guda hudu ba kana da matsala imani da alqur'ani iya karatun qur'ani sanin ma'anar alƙur'ani aiki da alƙur'ani wannan wajibi ne in ba haka ba in manzo ya je kai ƙara to kaga har da kai a ciki Allah ta'ala ya tsare mu na ga nuna mun lokaci da haka abinda zamu rufe wannan magana da shi shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi da ke cikin Bukhari hadisin Usman dan Affan sanannen hadisi ne a gurin kowa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ah, khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda ya kowa alkhairi a cikin shine wanda ya koyi karatun alkur'ani kuma yake koyar da shi muna gane ha ibnu hajar a karkashin wannan hadisin a cikin fatul bari yayi wata magana mai ban kai yace alkur'ani ashrafu ashraful ulum yace qur'ani shine mafi fitin ilimi fa yakunu man ta'allamahu wa 'allamahu li sai zama wanda ya koyi qur'ani ya koyar da wani ashrafu mimman ta'allama ghayra alquran wannan ya fi falala da kima daraja sama da wanda ya je koyi wani abin wanda ba alqurani ba ba alqurani ba dala muna gane shi isa yake wala shakka annal jami'a baina baina ta'allum alquran wa ta'limi ba shakka wanda ya hada waɗannan abubuwa guda biyu koyan alƙur'ani da koyar da alqurani to wannan cikakke ne shi a karan kansa kuma yana cikar da wasu domin ya hada abin da yake domin wato ya hada abin da ga ka ka amfana kuma ka isar da wannan amfanin zuwa ga wani na alamuna gane ha ba zan gama magana ba sai na karanta mana maganar alfudayil ibn iyad alfudayil ibn iyad yake cewa yan bagi li hamil ya kamata ga dukkan wanda ya haddace alkur'ani yake da wani kaso mai yawa a ƙur'ani ko dukkan alkur'ani Allah ya kuna lahu hajatun ila ahadin minan nas ya zama bai da wata bukata a gurin kowa don Allah ya gama baka komai bai kamata mutumin da yake da alkur'ani ya zama yana da bukata a gurin wani ba wa an bagi an ya kuna hawa idul khalqi ilaihi mutane ne kamata su ringa kawo bukatu zuwa gare shi me wanda yake koya mana shine alkur'ani in dai ka riga ka same shi to ka gama samun girma za ka yi muna gane za ta kaskantar da kai na farko wanda ya fi kowa tawazu shine wa mahaddacin alkur'ani jamaluddin al-qasimi da ya zo cikin tafsirin sa na na mahasinu ta'wil ya faɗo ta latifa mai kyan gaske wanda ya kamata ɗaliban ilimi zai karanta yace kalla alkur'ani da ya tashi farkon sa sai ya fara da bismillah ba'un da kisra wanda wannan yana nuna tawaya ce ma'ana an yi wasali a kasa don a nuna ma ka kaskantar da kanka ma'ana ƙur'ani ya fara da wasalin ƙasa don a nuna mahaddacin ƙur'ani ya ƙasƙantar da kansa yake sannan kuma ƙur'ani ya ƙare da kisra shi ma don a nuna maka ƙasƙantar da kanka ma'ana lokacin da kake koya ka ƙasƙantar da kanka a gurin malaminka bayan ka koya ka ƙasƙantar da kanka a gurin ɗalibanka sai su girmama ka shi sa ya fara da kisra ya rufe da kisra haka malik al-qasimi ya fara imamu shafi wanda shine ne maganar mutakar shi yake cewa man ta'allama alqur'ana azmat qimatu duk wanda ya koyi karatun alqur'ani ya iya qur'ani ya haddace alqur'ani ya zama malamin qur'ani to kimarsa za ta girmama kimarsa za ta girmama wannan magana tana cikin sifatu safwa shi sa za ga in ka taro malamai kace su yi magana wannan yana da tilawun qur'ani wannan babu za a gani mai tilawun qur'anin ya fi gari don duk magana da zai faɗa sai ya goyi bayan ta da mai da aya to da ƙarshe abin da zan ribe wa ɗalibai shine lallai mu dage mu koyi alƙur'ani babu abin da zaka samu kimarsa sama da alƙur'ani kuma kullum ina gaya mana wani abu kar mu ce mu ƴan izala ne wannan malaman da suke yin darasu mu ringa rabuwa da su kan me da wannan wannan malaman da gini suna yin darasu suna tara almajirai a gaban suna da lugha na alƙur'ani wanda in ka zo gurin ahalus sunna in ba irin wannan karatun yau ba za ka samu ba ba za ka samu ba bayan Allah ne da Allah ya ajiye su don su kiyaye mana alƙur'ani haka ce kana ɗan ɓata kaɗan sun sani kuma za su koya ma lugogi kala-kala wanda za ka gane alƙur'ani ka je su za ka samu wannan ilimin duk wani abu da ya shi mai wahala na alƙur'ani sun sauwake ma shi sun ma suna da abin da suke kira gigari suna abin da suke kira harji gigari shine abu kala kaza sai a jera ma layi kama a ilahun ma'alla sai su ma babakataku wannan karatu ne mai yawa balhum qaumun ya'dilun bal aktharuhum kaga ba ba sai kalilan babaka sai ta'ala sai kula hatu barhanakum da qur'ani karatu ne da yawa a nan gurin su zo gurin rijalun ma yayyula samumi رجال يعرفون كلا بسماهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا كاغا يو سيلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله سيسا من المؤمنين رجال صدقوا سيمو ولولا رجال مؤمنون سيمي وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن تذاسكو يا ما والنام ina وندس wanda كانت تعلو عن ana sun san مي ko me kumsa idan an yi aya biyar sai suka ce wai izu da ya fara a bayan kumsa gaba ɗaya guda shirin. sai su ce ma Allahu li wa ma wala ilaihi muqtadir wai Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum sai lil ladina ahsanu husna wa ziyada sai wa ma min dabbatin fil ard kaga Allahu li wa ma wala tujadilu ahlal kitab sai ilaihi yuraddu ilmu sa'a sai inna inna inna almuttaqina fi jannatin wa nahar fi maqadi sidqin inda malikin muqtadin rahman allama alquran to haka sai da shi da yawa yanzu na ce ma ka kamun harjin wallahu alimin bi zati sudur na baka aiki to su sun sani ba abin da ba sani ba yanzu na gada ma sai ce ma hunalika a qur'ani tara hunalika kalmar hunalika ta zo so tara a qur'ani ba za ka iya kawo guda goma ba hunalika da'a zakariya rabba aka je nesa ai a jere ake towa na fara da Ali Imran kai kuma ka tsallaka suratul azab ai ba su wannan ba akwai huna a fagulibu hunalika fankalabu sagirin akwai hunalika alwalayatu ma haka ne ko akwai da'u hunalika subura hunalika tablu kulli nafs akwai jindin sannan akwai hunalikar tuliyar mu'minuna wa zulzulu akwai wa khasira hunalikar al-mubtilun akwai wa khasira hunalikar kafin su tara ne to ji irin wannan gardawan nan ka koya bayan ka haddace ka ringa zama da su ku ringa yin tukuri da su su ba sa faduwa a tilawa saboda ba sa yin komai sai qur'ani ba sa faduwa a tilawa za ka koyi rashin faduwa a tilawa sannan za ka koyi luga ta alqur'ani in ka je guri kaza nan kaza da kaza ne in ka zo nan kaza da kaza ne lalle mu dage mai karatun alkur'ani boko da kake gani boko ba wani abaci boko ba wani inda kai karatun alkur'ani ka gama da boko shekara biyu da suka wuce masters na gama da first class na gama masters saboda me karatun alkur'ani in kai karatun alkur'ani komai za ku iya lokacin da muka je law school sai a baka abu arba'in sai tuna ai muna da gigari a makarantar allon sai in jera shi in mai gefa dara ko mai sodiskela wannan sai cika ma shafi da yawa da shi lokacin da mutane suka fito ni ina addu'a Allah ya bani sa'a amma kyakkyawan zato na shine na san zanci saboda na san me na rubuta in kana son kai ilimin boko da iyaye suna da wayo da suke son ƴaƴan su boko to sa ƴaƴan su al alqur'ani in yaro ya haddace qur'ani karatun boko ba zai bashi wahala ba da karshe in uwa wannan qur'anin da Allah ya bamu ba ya bamu bane kawai dan makaranta ko dan mu kuri da shi a'a dan mu aiki da shi ga Ramadan ya zo ka karanta shi da yawa ba ka sani ba ko wannan ramadan din shine ramadan ɗinka na ƙarshe na yi tafsiri a yi karabana akwai wani malam bello alikirawi ya rasu da sati ɗaya ko eh, sati biyu ko kwana goma ba malam bello alikirawi yana yin tafsiri amma ranar da zan rufe tafsiri na sai gaya ɗalibansa cewa babu tafsiri ya zo gurin tafsiri na ya zauna har na shi dama ya yi magana ashe wannan ramadan din shine na ƙarshe bai fi sati biyu ba a cikin wannan sha'aban din a cikin sha'aban din nan ya rasu kaga wannan ya nuna ma cewa ramadan mai zuwa babu shi za a yi duk da mu ba mu da tabbas za a yi da mu ba za mu yi da mu ba wallahu alam amma dai alama na nuna kila a iya yi da mu ko ba dukan mu ba amma dai shi yanzu ya kini ne tabbas ne cewa ba za a yi ramadan da shi ba to kai wa ya gaya ma za a ga ramadan in ka na wannan 2022 ko za a ga ramadan na 2023 to wannan alaƙar da aka gaya ma ta salaf da alƙur'ani ka kwatanta ta ka roƙi Allah za ka samu biyan bukata lalle mu riƙe alƙur'ani mu riƙe istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man aksara min istighfar duk wanda ya yawaita istighfari faraja Allahu hamma Allah zai yayi masa duk damuwa sannan Allah zai ba shi wato yalwa a cikin kunci Allah zai bashi wannan sannan Allah zai azurta shi ta inda baya zato ya ƴan uwa abin aka ji na faɗa na daidai daga Allah ne Allah ba mu lada wanda ne kuskure kuma da gare ni ne Allah madaukin sarki ya yafe mana ya cire shi daga cikin zuciyarmu wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. a kada a alhamdulillah wala Allah ya saka da kai shi yasa aka kira wato din da Ramadan wata alqur'ani kuma malami ya ba wannan topic hakkin sa da a gabatarwa da ban na biya muku cewa alaman ne gangaren kuma gashi lauya ne da kake to Allah ya saka mana da alkhairi a lokacin da mana yake magana ya tuna min da wani abu da ya kawo magana wajen ciyarwa yake kawo misalin mutum ya sai da haihuwa wannan ya faru ba wai labari ba ne akwai yamurin da yake wani labari yake gidansu baban su ya ta haihuwa kamar su nan da yawa zai ce kamar bahaushe wai baban su ya ta haihuwa kamar bahaushe sai aka yi yara da yawa yaro na karshe a gidansu shi yan kuɗi yake dauke da gidan gaba ɗaya sai yake fada yake cewa to kaje yanzu da babu ya sai da yanzu da ya sai da azuke to wannan shine ba Allah ya saka mana da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da shi gida lafiya idan ba abin ta ba malam wannan shine zuwa sa wannan masallaci na mai albarka na uku zuwa na farko malam ya zo muna tsohon masallaci wanda ya mana lafiya kuma ya mana addu'a cewa wannan filin da muke ciki Allah ya kare da wata lafiya ya zama za ku iya tuna ko sannan zuwa da biyu malam ya zo ya karantar da mu ya yau bude wannan masallaci sannan kuma zuwa suka yanzu shi ne gashi malam ya zo ya mana wannan lakka wacce ce da albarka akan alkur'ani wata ramadan wata alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu albarkacin wannan alkur'ani to ba a rubuto tambaya ba sai wanda ya gudu tambayar kuma na ba malam saboda kaga tambayar na sama da alaƙa da alƙur'ani da shi yasa da ba ba insha Allah mu yi amsa ta kuma da shi a wannan tambayar sa bayan yi sallama ya ce suwa ake nufi da alqurra su ne masu yawan karatun alqur'ani masu yawan haddace alqur'ani ana kiransu da alqurra akwai mace tsakanin alfarwa na yanzu da kuma na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na zamanin annabi sallama suna sanin ma'anar Alƙur'ani kuma suna aiki da amma muna ne zaka alkur'ani zalla ce wannan wannan yana daga cikin ɗan kuskuren da suke amma bayan Allah ne nagari lalle yana da kyau su su cika cewa su ne alkurra ta hanyar sanin ma'anar Alƙur'ani da kuma aiki da Alƙur'ani. amma duk mutumin da yake karatun qur'ani yake koyon sa yake haddace shi bijirar karanta shi na daga cikin mutanen da ake kira alkurra wallahu ta'ala da Allah ya saka mana da alheri subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam